Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Filato ta yi alkawarin baiwa duk masu bukatar gudanar da kasuwanci a jihar yanayi mai kyau. haka kuma za ku ji ma'aikatan hukumar agajin gaggawa ta najeriya nema sun fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki uku za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rauna wanda maryam dauda za ta gabatar daga nan sai kuma sharhin jaridun amurka sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai kun fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum sakataren tsaron amurka jim mattis a jiya alhamis ya ce rundunar sojin kasar na binciken musabbabin mutuwar sojojin amurka nan hudu da mayakan jihadi suka kashe a jamhuriyar nijar a farkon watan nan a ranar 4 ga watan oktoba mayakan is suka kai harin kwantan bauna a kan dakarun amurka hada da na jamhuriyar nijar waɗanda su ma aka kashe musu jami'an tsaron su hudu a harin an farma dakarun amurka na musamman ne jim kaɗan bayan sun kammala wani taro da shugabannin yankin a lokacin suna shirin shiga motocinsu kamar yadda wani jami'in amurka ya faɗa wa murya amurka amma ya nemi da kada a bayyana sunansa saboda ana gudanar da bincike kan wannan hari a jiya alhamis daraktan gamayyar rundunar sojin amurka laftanar kanan kenneth mckenzie ya kare sukar da ake wa sojin amurka kan dalilin da ya sa sai da a kwashe sawo'i 48 kafin a gano gawar sajela david johnson wanda yana ɗaya daga cikin sojojin amurka hudu da aka kashe bayan an jima da kwashe sauran abokanan aikinsa ba wai bar mun bar shi bane a baya mun yi ta bincike har sai da muka gano shi sannan muka maido da gawarsa gida in ji mackenzie yayin da yake amsa tambayar wani dan jarida wasu manyan jami'an amurka guda biyu sun ce akwai yiwuwar koriya ta arewa ta iya kawo harin makaman nukiliya akan amurka nan da wasu 'yan watanni masu zuwa a jiya alhamis daraktan hukumar leƙen asirin ƙasar cia mike pompeo ya faɗa a wani taro a nan washington cewa yana cikin matuƙar damuwa kan yadda koriya ta arewa ke ƙara zafa barazanar ta da kuma yiwuwar haifar da gwagwarmayar neman mallakar makaman nukiliya a tsakanin ƙasashen da ke a yankin gabashin asiya ya kamata mu rika ɗauka tamkar sun cimma wannan buri nasu ne in ji pompeo a lokacin da aka tambaye shi kan yiwuwar pyongyang za ta kawo hari akan wasu muhimman wurare a cikin amurka tuni sun riga sun yi nisa wajen cimma wannan burin yanzu an kai wurin tunanin ta yaya za a iya ja musu birki bayan haka ne kuma a ranar alhamis mai ba da shawara akan harkokin tsaro janar hr mcmaster ya ce hukumomin washington na faɗi tashin ganin an shawo kan wannan lamari ba tare da an kai ga ɗaukan matakin soja ba waɗannan kalamai na pompeo da mcmaster na zuwa ne yayin da ta tada jijiyar wuyan da ake tsakanin amurka da koriya ta arewa ke ci gaba da zafafa bayan gwajin makaman nukiliya na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta yi a watan da ya gabata wanda shine na shida a jumlance da gwaje-gwajen da ta sha maimaitawa na makaman da jami'an leƙen asiri suka ce sun haɗa da makaman masu linzami masu tafiyar matsakaici da dogon zango. Jam'iyya mai mulki a Kenya ta nemi wata kotu ta yanke hukuncin kin bin umarninta kan madugun 'yan adawan ƙasar Raila Odinga inda ta yi ikirarin cewa Odinga da magoya bayansa suna zagon ƙasa ga zaben shugaban ƙasar da za a sake a makon da ke tafe. Jam'iyyar ta Jubilee ta shigar da ƙarar ce a gaban kotun kolin ƙasar a jiya Alhamis yayin da Odinga ya tsaya tsayin daka akan cewa shida ga gamayyar jam'iyya ta nasa ba za su shiga zaben ba wanda za a yi a ranar 26 ga watan Oktoba nan a cewar odinga hukumar zaben ta iebc ba ta shirya zaben ba saboda haka a maimakon a yi wannan kwamacalar a ɓannatar da kudaden jama'a da lokaci ya fi mana mu janye daga zaben kamar yadda shi odinga ya faɗa wa manema labarai sai da kuma a jiya alhamis sakatare janar na jam'iyyar jubili da ke mulki rafael tuju ya ce har yanzu odinga bai miƙa wa hukumar zaben wasikar janyewa ba a ranar ɗaya ga watan satumban wannan shekara ne kotun kolin ƙasar ta kenya ta soke zaben farko da aka yi tana mai cewa an tafka kurakure a lokacin tattara ƙuri'u hukuncin da ya soke nasarar da shugaba mai ci uhuru kenyatta ya samu kotun kolin ta baiwa hukumar zaben ta iebc umarnin ta sake zaben zaɓe nan da kwanaki 60 wasu alkalai hudu da 'yan adawa suka nada na kasar venezuela sun samu mafaka a kasar chile bayan da suka wa ɗaurin gidan yari abin da zan iya cewa a yau shine an tilasta mana mun bar ƙasar mu ta venezuela da muke kauna amma kuma wata ƙasa ta karɓe mu hannu biyu kuma za ta ba mu kariya da 'yancin walwala in ji mai shari'a beatrice ruiz yayin da take ganawa da manema labarai a filin tashin jirage na birnin santiago a jiya alhamis labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To Madalla, gwamnatin jihar Filato ta yi alkawarin taimakawa duk masu buƙatar gudanar da kasuwanci a jihar yanayi mai kyau da zai bunƙasa kasuwanci don ci gaban jihar da ƙasa baki ɗaya. Ga rahoton Zainab Babaji. Mataimakin gwamnan jihar Filato, Farfesa Soni Tioden ya bayyana hakan yayin da yake buɗe kasuwar baje koli a Jos Fadar jihar Filato. A cewar Farfesa Soni Tioden, jihar Plateau tana da yanayi mai kyau da amfanin gona iri-iri da ma'adinai da wuraren yawon bude ido da dama da kasashen duniya za su amfana da su. We have opened up the solid mineral sector, signed an MOU with Chinese investors for mining activities in the state. Mataimakin gwamnan ya ce sun faɗaɗa ɓangaren ma'adinai sun kuma rattaba hannu kan yarjejeniya da masu zuba jari daga ƙasar China don gudanar da aikin ma'adinai a jihar. Shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adinai da harkokin aikin gona a jihar Plateau Bulus Daren ya ce kasuwanci na kan gaba wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Me zan sayar maka me zan samu a wajenka shine rayuwar duniya. saboda haka in aka hada kai an yi zaman lafiya sai ka ga rayuwa zama da dadi kuma da sauki akwai abubuwa yawa yaran yara mu youth na wa plato wallahi za su yayi ba zaman kawai kifin rijiya shine rayuwa ba a zama tare da jama'a shine amfani Shi ma shugaban shirin kasuwar baje koli na wannan shekara Simon Tanni ya ce zarafi ne da matasa da dama za su samu ayyukan yi don rage tashin tashina. yaranmu na ƙasa wanda ba su da abin yi yanzu ga kowa yana samu yana da abin yi masu abinci ga sunan burjik masu sai da lemon ruwa ne duk dai ba kiwo ya kasa gaba ba akwai abin da za ka samu alherin shanu. kana ga wannan zai kara donkan zumunci da kawo zaman lafiya a jihar Fulani. kwarai da gaskiya da malaman rashin abin yi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo rashin zaman lafiya yanzu ga ni ga dan uwana yana bani ina bashi muna cikin kasuwa yaushe maganan eh, wani tashin hankali zai taso kuma na ba da gaskiya in gwamnati ta ba da karfi a nan za a samu zaman lafiya na ƙorewa sosai wasu da suka halarci kasuwar baje kolin sun yi tsokaci sunana hajiya hawa sudan ni daga sudan na zo eh to gaskiya alhamdulillah mu dai tunda muka zo bamu ga abin da ya tada mana hankali ba ko guda ɗaya ana haɗe duka dai da kristan da musulmi duka muna haɗe muna ta cuɗanya suna mana ayyuka muna siyan abubuwa a hannunsu to gaskiya mu dai bamu ga abin da ya tada mana hankali ba ko guda ɗaya gaskiya. Ni ne Evangelist Musa Paul Gindiri, Chairman na Miners Association na Plateau State. An fara gane da muhimmi da hakan ma'adinai da kuma amfani da wayannan kayan zai kawo ma tattalin arziki na Najeriya kuma mu musamman nan a Plateau. amma mu a plateau yanzu hakan nan babu mai aikin hakan ma'adinai guda ɗaya da ya samu ko miliyan ko bashi ne daga banki ko ko wani tallafi. Shi ko shugaban al'umma a jihar Plateau Alhaji Yusuf Sarumi ya jaddada batun zaman lafiya ne don samun ci gaba a Najeriya. Babban abu shine al'umma su rungumi zaman lafiya don zaman lafiya shine ba kasuwanci. Kimanin kasashe takwas ne da suka hada da Pakistan, India, Masar, Ghana, Sudan, Nijar da sauran jihohin Najeriya suka halarci kasuwar baje kolin na bana a nan Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gai da Zainab Babaji. Idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington a shakata da wannan wakar Ina kuke 'yan uwana ku saurara yau Zambiya. Eh. Waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. farga ba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. kira ga masu mafarki wai araba suke eh. sun manta sun siya in tana hada aishara take hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari kar aikin da na sani ikhwana. kira ga masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. a zamani wata rana za mu samu abin da muke burin gani ga yau najeriya a sahun manya mu dai mu girmama juna misali da sudan sai in gaya muku Ka sassaba sun raba sun shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ya ce alasa buga na batuna. misali da sudan sai in gaya muku su sun yi kasassaba sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ke ce alasa buga na batuna. mu yarda da zancen 'yan baka rudi ne yaudara ce a ce maraba ma ɗaukaka duk masu faɗin haka mai yasa su ba sa yin haka sadin kule mun lura lallai su suna san juna. Amerika Madalla. Idan muka leƙa babban birnin tarayya Abuja kuma ma'aikatan hukumar agajin gaggawa ta Najeriya nema sun fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki uku. Daga Abuja ga Nasiru Adamu El da ƙarin bayani. ma'aikatan hukumar agajin gaggawa ta najeriya nema kenan a lokacin da suka yi da fifi a helkwatar hukumar da ke mai tama abuja don nuna bara'a ga shugaban hukumar injiniya mustapha mai haja ma'aikatan waɗanda har ila yau ke buƙatar a sauke shugaban hukumar daga aiki don zargin rashin biya musu bukatun aiki sun auka yajin aikin gargaɗi na wuni uku abin da ya fi ɗaukar hankali shine ɗaga kwalaye na buƙatar sauke injiniya mai haja daga mukaminsa ba ma matsa lambar cimma muradun alawus da kayan aiki ga ma'aikatan ba aminu musa ɗaya ne daga ma'aikatan gwamnati ta taimaka mana kawai ta canza mana wannan mutumin ba haka ba saboda ba aiki ya zo ya yi ba wannan mutumin ya zo ya sata yawa saboda yanzu akwai wurare da dama inda akwai ambaliyar ruwa duk da ambaliyar ruwa da gobara duk mun kasa zuwa mu saboda kawai babu kayan aikin da zamu je mu yi ambaliyar ruwa a Niger ba mu je ba akwai inda aka yi a Benue sai da shugaban kasa ya fito ya gargadi sannan muka tafi ko da muka tafi har yanzu ba mu komai ba ga na Enugu ga na Kogi gurare da dama gwamnati ta riga ta san wannan ga jirage mu waɗanda ya kamata a yi sabis su ba a yi sabis su ba suna nan sun riga sun zama kawai zube kuma sababbin jirage yawa komai na gidan nan yanzu ba aiki yanzu idan ka shiga wutar gidan nan ma riga ta lifta saboda haka mu muna neman canji ne kawai gwamnati canza mana shi ba zai iya ba totally ba ma san abin da zai biya din gwamnati ta taimaka ta canza mana shi kawai a nasa bangaren shugaban hukumar Mustapha Mai Haja gana ganawarsa da manema labaru a fadar shugaban Najeriya Aso Rock ya ce turjiyar ta bashi mamaki ba mu ga dalilin yin haka ba shugabannin kasa sun shigo ciki an zauna an fitar da takarda an yi yarjejeniya an sa hannu an yarjejeniya akan abu guda bakwai kuma kowanne an sa masa lokaci guda ukun da aka da ke cikin wannan yarjejeniya an kaddamar da su akan lokacin da aka yadda sauran hudun lokacin su ba su kai ba yau da sabon muka waye gari an rufe ofis mafi yawancin suka ce su ba su yadda ba sai a biya tun da an rattaba hannu a baya shi kuma kudin yana da yawa ana magana miliyan 600 su yi haƙuri su koma ga aikinsu tun da waɗannan abubuwan dai mun ɗauko yin su kuma ana biyan buƙatun amma ƙa'idojin dole a bi su idan bata lokacin ka'idojin shine damo su muna kiran su yi hakuri mu ba muka sa dokokin nan ba kasa ce ta sa dokokin nan kuma mu masu bin doka da oda ne su ma kuma ina jawo hankalin su zama masu bin doka da oda su koma aiki saboda a ci gaba da jama'a aiki Mai dai daga jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya na daga waɗanda suka nemi takarar gwamnan jihar a baya, inda kuma samun wannan mukami ya zama nuna ɗasawarsa da gwamnatin shugaba Buhari. Zuwa kammala wannan rahoto, mai haja ya yi alkawarin zantawa da ni bayan kammala aikin da yake yi. To ina nan ina jira. Nasira da mai Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Nasiru Adamu Alhikaya, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Hafsat Maina Muhammad, sabuwar ma'aikaciyar sashen Hausa inda ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. A ƙarshen shirin da ya gabata, na yi mata wannan tambayar. To malama Hafsat mun zo ga wani batu mai mahimmanci batun ba da tallafi. Yawancin lokaci sai ki ji kuma ana ƙorafin cewa taimakon nan bai cika kaiwa ga hannun waɗanda suke buƙatar shi ba. shi ina matsalar take? A shirinmu na yau kamar yadda na yi maku alkawari za ku ji amsar wannan tambayar. Ga Hafsat. Gaskiya wasu ƙungiyoyin ba sa sauke hakkin da Allah ya ɗora musu. Wasu ƙungiyoyin suna sauke hakkin da Allah ya ɗora musu. Abin da nake nufi a nan shine idan za a ɗauki kuɗi a baka ko kuma a ba ƙungiyarku. ku. Mm. domin ku taimaka wa jama'a kuma ku je ku noke wannan kuɗin ku zauna a kai ƙungiyoyin nan yawanci ko kuma jama'a da suke bada tallafi sukan ce a rubuto musu Sako a kowane sati na buƙatu mutane da kuma yadda suka kashe wannan kuɗin da aka basu mutum zai iya zaunawa ya rubuta wannan abin ya tura musu kuma su mutanen ba wai suna zuwa su duba cewa an yi kaza an yi kaza ko ba a yi kaza ba a yi kaza ba mm. saboda haka rashin bincike na gano ko an yi amfani da kuɗin ta yadda ya kamata ko ba a yi amfani da kuɗi yadda ya kamata ba shine babban matsala to yanzu a arewa maso gabashin najeriya duk da ke dai yanzu ga kina a amurka waɗanne abubuwa ne kike gani ya kamata a ce al'umma ko gwamnati ko masu hannu da shuni sun fi mai da hankali a kai ganin an farfado da waɗannan yankunan da rikicin boko haram ya shafa na farko ba abin da zai wakana idan mutane na jin yunwa yunwa da talauci ni ne abubuwan da kike gani ya kamata a mai da hankali a kan abin da isa boko haram akan samu labarin cewa sun kai uh, hari nan sun kai hari can jifa jifa na san sojoji sun cimma karfin wannan matsalan amma abin da yasa ake jin dan kishin kishin saboda wallahi talauci da yunwa mutanen nan abin da suke yi za su ɗauki ɗan kalilan kuɗi su ba mutum su je gobe su ƙara bashi jibi su ƙara bashi daga nan sun dinga jan ka kenan har a ce maka to je ka yi kaza kai kuma sai ka je ka aiwatar ka manta dalilin da yasa Allah ya hallace ka talauci da yunwa ya sa mutane ba su cikin hankalinsu akwai waɗanda laifinsu ne akwai waɗanda ba laifinsu ba ne to tunda ƙungiya ke ko ko in ce wasu daga cikin ƙungiyoyin da kika ambata suna mu'amala da mata da matasa da yara kamar musamman ma dai mata menene babban matsalarsu a arewacin najeriya da kika lura da shi na ɗaya babba abin da na lura da shi shine mafi yawancinsu mata ne wanda sun yi aure an basu da 'ya'ya to ina mazan suke mazan sun sake su ko kuma ya je ya auri wata ya ƙyala waccan wasu kuma rikicin nan ne ya sa mazajen su ba nan saboda haka mace ta san yadda ta yi ta nemi ilimi na sana'a in kin je kin koyi ɗinki kin ƙara kanki ilimi idan kika je kika koyi wata sana'a hannu kin ƙara kanki ilimi To yanzu kuma bari mu koma ga bangaren ki na jarida. Yau ga kya kasa ƙasar Amurka. A birnin Washington DC a mm. sashen Hausa. Ya aka kika zo Amurka kwarai da gaske. <laughs> To, eh, kin san yadda na faɗa na aiki da ƙungiyoyi da dama. Mm. Saboda haka, ƙalilan daga cikin ayyukan da na yi ya shafi rahotanni da suka mm. shafi tashin hankali game da almajirai game da matasa masu shaye-shaye game da mata marasa aiki da sauran irin abubuwan nan da ba a san magana a kansu mm, a najeriya ke eh, a najeriya ko kuma in an yi magana a kansu sai a ce ai ka saba wa al'ada ko ka saba addini saboda haka wa'annan matsalolin da nake zuwa na ɗauko labarai ko kuma na haɗa labarai yasa gaskiya na ɗanyi suna a fanni na ta aikin jarida hmm. da nake aikin jarida a gida wannan ya sa har na fara aiki da ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama har ya kai ni ga tafiye-tafiye a faɗin duniyan nan gaba ɗaya to da haka kika samu kika zo amurka da haka na samu na zo amurka har aka gano ni kuma na zo nan Allah sarki. To a cikin aikin ki na jarida wani irin kalubale kika fuskanta a rayuwarki? Gaskiya babban kalubalen da na fuskanta shine a matsayina ta 'ya mace. Na ɗaya mm. kenan. Kuma 'yar arewa kuma musulma. Zan shiga in cuɗanya da mutane iri-iri kala-kala. To wata cuɗanyar ta samo eh, labarai dole za ka je wani waje da maza a wajen kai ba wani niyya kake da shi na wani yin na yin wani abu ba ko kuma wata mugun nufi ba sai a jera mai manufa na'am sai a dora mai manufa wannan kalubale ne babba Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin Hafsat Maina Muhammad da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A da Maryam Dauda, yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Michael Flynn da Nicki Minaj sun yaɗa rubutu daga shafin Twitter na Tennessee na karya wanda yake na 'yan Rashan. Labarin ya ci gaba da cewa ma'aikatan Rasha sun yi amfani da shafin Twitter na bogi a matsayin makamin magana na 'yan jam'iyyar GOP domin jan hankalin 'yan siyasar Amurka da kuma shahararrun mutane da 'yan jarida domin su yada labaransu ga mabiyansu masu ɗimbin yawa a shafukansu. Zancen ya fito ne daga bakin wasu mutane biyu da ke da masaniya kan lamarin. Daga cikin sunayen shahararrun mutanen da suka yada bayanan shafin mai suna at 10 underscore GOP, wanda tuni kamfanin Twitter ya rufe shi a watan Agusta. Akwai manyan 'yan siyasa irin su Michael Flynn da Roper Stone. Akwai shahararriyar mawaƙiya Nicki Minaj da kuma James Woods. Sai sanannun 'yan bangaren labarai da suka hada da Ann Coulter da kuma Chris Hayes. Babu da wata kyakkyawar shaida da ta nuna waɗannan mutane na da masaniyar wannan shafin na 'yan rasha ne. Sai kuma jaridar New York Times Jaridar ta rawaito labari mai taken ta'aziyar da Trump ya yi wa matar sojan da aka kashe ta jawo cece kuce. Labarin ya ci gaba da cewa ta'aziyar shugaba Trump ga matar sojan da aka kashe ta tada cece kuce da hautsini a White House a larabar da ta gabata. Inda mahaifiyar sojan ta zargi shugaban kasa da cin zarafin iyalanta inda shugaban shi kuma ya ce an sauya maganarsa ne an maida ta siyasa. Kwanaki goma sha biyu bayan an yi wa sojojin Amurka kwanton bauna a Nijar wanda ya yi sanadiyar mutuwarsu a ranar 4 ga watan Oktoba. shugaban kasa ya kira matar mamacin sergeant la david t johnson daya daga cikin waɗanda aka kashe inda ya ce mata mijinki ya san me ya shigar da kansa a cewar mahaifiyar sajan johnson da kuma 'yar majalisa ta jam'iyyar democrat da suka saurari waitar tarhon. mr trump dai ya ta wannan batu a fusace inda ya ce ya yi magana mai daɗi ne da matar wacce a yanayin muryarta kamar tana da kirki sai kuma malaika jaridar washington times inda ta rawaito labari mai taken watsin obama ne ya jawo tashin hankalin putin labarin ya ci gaba da cewa a wata tattaunawa da aka yi da wani babban jami'in laƙin asirin amurka kuma jami'in diflomasiyya akan abin da ya hautsa dangantaka ko kuma alaƙar amurka da rasha watan janairu na shekarar 2012 ne ya yi ta fitowa shine watan da shugaba barack obama ya naɗa michael mcfaul a matsayin jakadan amurka a rasha yana sauka a Moscow cikin ruwan ankara kuma kusan nan take ya fara tattaunawa da shugabannin adawa da kuma 'yan rajin haƙƙin bil'adama da suka matsawa Kremlin. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. A gai da nazir yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu VOA mai magana mataimakin shugaban kungiyar matasan Fulani na Najeriya wanda ka sani da Waldere Fulbe Forum of Nigeria a Aliyu Boki daga Kayama jihar Kwara Najeriya. A Allah VOA na son ba da ra'ayina kan takaddamar da take faruwa tsakanin a hukumar custom da kuma manyan diloli na motocin najeriya A da allah yi shawara nake bayarwa bana goyon bayan dukkan su biyun ya kamata su custom duty su rage irin binciken da suke saboda su manzo alfalfalla na cewa falata jarsa su duk da sun shigo da motocin su rauniyar hanya inda sun inda riga da sun shigo ya kamata a kyale su ba wai za a bi ne wajen da suke adana motocin su na sayarwa ana ta binciken su ba saboda dukkanmu duk wanda aka ce za a dinga bin shi haka ana ta yi mar bincike ayyukansu da na duniya da kuma na lahira ba lalle bane ba mutum ya haihu salamu alaikum sashen hausa na voa mai magana su sufiyanu gumal zangon daura yana so in yi amfani da wannan dama domin in miƙa saƙon godiya ga gwamnan jihar kaduna alhaji nasiru yan rufa'i game da shawarwari da ya ɗauka na mutane a kan mutanen da ya yi ƙudurin korarsu daga aiki na wanda ba su ci jaraba 'yan aji hudu na firamare ba don haka shawarwarin da mutane suka bada ya yi amfani da su na ce canza musu wurin aiki da ya yi kudurin yi to hakan ya yi daidai don haka ina muna ƙara godiya ga irin waɗannan shawarwarin da yake ɗauka kuma hakan shine yake nuna alamun ana shugabanci na gari To mun gode da wannan saƙonnin naku yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. sakataren tsaron amurka jim mattis a jiya alhamis ya ce rundunar sojin kasar na binciken musabbabin mutuwar sojojin amurka nan hudu da mayakan jihadi suka kashe a jamhuriyar nijar a farkon watan nan a ranar 4 ga watan oktoba mayakan is suka kai harin kwantan bauna a kan dakarun amurka hada da na jamhuriyar nijar waɗanda su ma aka kashe musu jami'an tsaron su hudu a harin jam'iyya mai mulki a kenya ta nemi wata kotu ta yanke hukuncin kimbin umarninta kan madugun 'yan adawan kasar raila odinga inda ta yi ikirarin cewa odinga da magoya bayansa suna zagon kasa ga zaben shugaban kasar da za a sake a makon da ke tafe jam'iyyar ta jubilee ta shigar da karar ce a gaban kotun kolin kasar a jiya alhamis yayin da odinga ya tsaya tsayin daka akan cewa shi da gamayyar jam'iyya ta nasa ba za su shiga zaben ba wanda za a yi a ranar 26 ga watan oktoban nan Masu mu anan muka ka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa sai kuma Cuba Hido Jodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar filhashin hashin gumul ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Salamu alaikum.